Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A makon da ya gabata an ji yadda masu bukata ta musamman suka jajirce a kan ayyukan bunƙasa dabban zamani na guragu a ƙasar Ghana. abinda ke kara da girman gudunmuwar da nakasassu ke iya bayarwa a dukkan lamuran cigaban al'umma. Waɗanda ke ba su da lafiya kafansu aka yanka kafan kaniwo guda ko biyu kana da problem kan sanan kaniwo na so gaya maka kana da rayuwa gaba diwa kai ba mutum ne banza Shi wannan federation da muka zo da shi gaskiya the limit ma kowa ba yana kan wasu mutane special bane opportunity da ke cikin wani abu yana da girma sosai kuma taimako ina rage darajar mutum ne wallahi lazim barake barake na mm. ina rage darajar mutum sosai To a yau za mu ji ci gaban da kungiyar 'yan wasan na Adaptive Boxing ta samu da kuma tasirin kungiyar a kasashen waje. masu wannan fafutuka sun buƙaci gwamnatin ghana da ƙungiyoyin cikin gida su ɗauki abubuwan da suke yi da muhimmanci don ɗaga tutar ƙasar a wannan fanni wani ci gaba kuka samu a cikin wanga aiko dai har yanzu ana fama tukunna eh za ka dai abin da shi federation gajirin federation ne ba federation da ya zo ya jima ne, mm. gaskiya farko kamar da president na ke magana cewa lamarin finances da aka yi kamar shekara nawa da aka fa inda muka fam sofa na yin ce za shi 6 years ke ko 7 years ke 8 years ke yan shekara takwas ke eh, farko mu request a ba mu fige daga boxing arena kamar mu kitchen visa kamin boxers ability boxers su su yi boxer ba mu wani ketting razor so duniya su dan abin da muke yi ma wato ni za wani gasa gasa ku za ku fara yin kuɗe fili kafin mai eh, wannan gasa ne wannan kuma na nan national ne eh. ba irin local ba national ne eh, da kasa ba gaba da kasa gaba da yayi shi muka nemi wannan taimako shi suka ba mu gaskiya da suka ba mu muka soma muna zuwa muna yi to gaskiya mun samu karbu sosai mutukar karbo irin su azumin nelson sun zo sun suna taimako mun samu wani lokacin da muka zo muka yi wannan wasa da muka muka aka je mu duniya wani danwo daga amerika ya aika mu da kudi ya ci dariya abin da muke yi sosai sa gaske dai ibin kwanakin bayan ga mun samu wasu bakuna da suka fito poland da suka zo suna sun mulka mu collaborate iso mu yi aiki tare su ta gaba da gura da su daga poland poland na mm. turawa ne da zo eh, suka zo suna son mu duba su organize championship daga poland mu zo da sun zo mun meet government ma government kuma ya ce muna kaman ne lokacin ya kai abinda muke son da su yi muna dalla yadda su yi muna dama tambayar da nake so in yi muku kenan shin gwamnati ta san da ku kuwa kuna da alaka da gwamnati? sosai sosai gwamnati ta san da mu sosai Ibin jiya kamin bakuna musu wuce mu da national sports authority mai meeting jiya gaskiya sun ba mu karbo sosai sun gaya mana kamar ko ne muke so they are ready for us in terms of da da su muna so mu yi tafiya wani su facilitate wani abu ne su da ready for us. Da president menene hanyoyin nan gaba? abin da ke cikin da dan wani chairman ya faɗi don ina son taba kadan game ga sami eh kara wani abu kadan shine eh, mun na kungiya ne mai zaman kanshi au karkashin gwamnati suna zaman kan muna ko karkashin gwamnati muna zaman kan amma wanga amateur boxing mu muna partner da su na partner da su na kasa akwai haɗin gwiwa tsakanin akwai da sosai sannan Ghana Boxing Federation su ma muna partner da su na kasa na kasa baki sannan dan ce National Sports Authority na gwamnati kenan kamar da dan wani ce sun san da zaman mu muna roko abin da muke yin ga ba government ka ba stakeholders waɗanda ke baya su duba su masu sa hannu duba mu kada da mu yi wanga aiki ba eh. mu yi aikin gashe da yan waye da ke baya don mutanen da ke kan titi kamar da yake fadi ke bara wallahi yanzu haka mun identify mutane ya fi 150 kuna ganin kuka sa su a cikin boxing sun yi sun yi su yi don muna so damu da mm. club mu yi shi club ne damu yi shi club ne don turai club ne yes shi adaptive boxing na shi kamar national team ne amma da yake ba mu da resources na to she shi nan ba resources nan ba kayan aiki shi sa ya bari muke tafiya da national team na muna muna muna tafiya da shi da muna bugu da amfani da nasu yes ba mu baka ba yau mm. in dai muka muka mutanen da muka identify 115 ga mm. ba akra kadi ba kumasi eh, wanga eh, central region da wanga wasiriju da bronga hafu eh, da bronga hafu ya inda na kafa ga eh. mun identify mutane 150 to wadannan wurin ga dukan ga in dai hmm. muna da resources clubs na namu yi shi wurare nan ne don yanzu hakan ga world eh, olympics committee suna duban laws laws mu da yanda ya kamata mu yi abin da takarduna muna annun su tun kamar yau shekara fudu kenan suna duban su accepting mu mu fara yin mu ma daga olympics shi yasa muna duban zuwa next four ideas da ke zuwa daga america ga bai ne wani mu mun fito cikin wurin nan mu zo mu show talentin mu menene maganar ku na karshe malam abubakar mr president shawarar nake da shi waɗanda ke ba su da lafiya kafan kafansu aka yanka kafan kaniwo guda ko biyu kana da problem kan sanan kaniwo ina so gaya maka kana da rayuwa gaba diwa kai ba mutumin banza ne kaka doki rayuwanka ka ba shaye shaye kaka doki rayuwanka ka ba abin da bai kamata ba malam musa tuluwa shawara ne da nake so ma yan waye nan da suka zama na kasa more especially wanda suka zama yan mu na zango masu bara al musamman masu bara ana zuwa kan anya ana neman taimako gaskiya mun duba kamar wani lamarin duka bai dace ba da ga shi shi wannan federation da muka zo da shinga. ga gaskiya the limit ma kowa ba yana kan wasu mutane special ba ne opportunity da ke cikin wanga abu yana da girma sosai kuma taimako ina rage darajar mutum ne wallahi lazim barake na mm. ina rage darajar mutum sosai muna su digangan ne wadansu muna su kana gan kamar ciwo kamar ba ba su opportunity ba ne to mun zo musu da wanga abu su zo su su mu da za mu tambake su kuma. Masauraro da wannan gargaɗi na shugabannin ƙungiyar 'yan damben zamani na guragun Ghana za mu dakatar da shirin a yau. Sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Abubakar Samba da Musa Muhammad da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdallah Bako da producer Julie Lazarus Grisham, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa. ke ce da ku a huta lafiya. Na kasa ba za ta sauka sawa ba, mai na kasa ta shi